A karo na farko, 'yan Najeriya sun ga hoton bidiyo na shugaba Muhammadu Buhari yana ganawa da ministan yada labarai na Najeriya Lai Muhammad da 'yan tawagarsa a lokacin da suka ziyarce shi a London. A ci gaba da ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yake yi da maimayin jami'an gwamnatin sa da ke kama su ziyara lokaci zuwa lokaci. Wannan hoton bidiyo da ya nuna shugaba Muhammadu Buhari yana raha da ganawa da zuwa wurin ɗaukar hoto ko kuma karanta waɗansu rubutattun bayanai da katina da aka kawo daga najeriya har ma suka fita a wajen gidan da yake ciki domin su ƙara yin hotuna kuma hoton bidiyon yana nuna shugaba Buhari yana mu'amalar da muryarsa da kuma irin tattaunawa da ya yi da waɗanda suka ziyarce shi malam garba shehu na ɗaya daga cikin waɗanda suka gana da shugaba muhammadu buhari ya komin ƙarin haske dangane da halin da suka ga shugaban To alhamdulillah mun gode Allah da muka samu dama muka yi wannan ziyara. Na farko dai ina so in ce maka mu ma kamar sauran jama'a ai haka muke ganin sa a cikin hotuna ko kuma muna jin bayanai daga abokan aikin da suke tare da shi ko kuma iyalai da suke ko kuma da suka je ziyara. Saboda haka ta hakika akwai bambanci yayin da aka ce ka je ga ka da shi ka ga ya tashi ya miƙe ya karɓe ku da hannu biyu cikin raha wasa da dariya kuma wannan shaida ai ga ta jama'a ta gani tunda an ɗauki muryarsa an ɗauki hotonsa an nuna a talabijin saboda haka alhamdulillahi da ci gaba da ya samu dangane da wani hali da ya shiga eh shi ma ai kaga cikin bayanan da ya mana abin da yake nunawa cewa shi ta inganta shi ne a yadda yake ji a shirye yake tashe shaida ya ci gaba da aikinsa a gida amma yake magana ce ta likita kuma cikin raha yakan ce ce ni da an yanke ba da umarni ce ga yadda za a kan abubuwa kuma karkar nan ta ce shi tsohon janar ne na soja shugaban kasa kuma mai cikakken iko yau ga shi sai abin da aka ce mara zai yi saboda haka eh, sai gudun kuskure ne ke yasa za a ce a gara a tsaya a saurari likita su su ce sun gamsu kuma fatan mu shi ne? yadda mu muka ganshi shi muka gamsu a halin da muka same shi Allah ta su ma za su samu gamsuwa cikin kankanin lokaci ne zuwa don sallama mana shi da dawo su gaba da aikin da yake a ni ma a jarida nake gani wallahi ban san wannan batu ba amma dai ina so in tabbatar cewa idan dai har damuwar shi ne akan wani hali yake ciki ai sai kuma a gode wa Allah hakurin da aka yi na baya ya gamsar kuma Allah da abin da yake gaba din bai kai na baya yawa ba a'a ai ni dai a iya sani na shugaban Muhammadu Buhari tun ya ɗaura da mulki ya danƙata a hannun mataimakinsa kamar da tsarin mulki ya nema bayan kaɗan da na cikin harkar mulki eh ana jin muryar muryarsa sako daga nan daga lokaci zuwa lokaci amma aka lura ai abu ne kamar shugaban jama'a kirawo ko ya yi jaje in an yi wani rashi ko wani fituna ta taso kamar abin da ya faru a jihar anambra din da aka shiga coci aka harbe mutane in ba don haka ba ai ba a jin hannunsa ko su a ce ya ce minista kaza ɗauki kaza ka yi kaza ko kuma a shugaban yan sanda yi kaza yi kaza wannan ya bar wa mai rikon shugaban kasa. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da suka gana da shugaba Muhammadu Buhari a London a tawagar da Mr. La Muhammad ministan yaɗa labaran Najeriya ya jagoranta domin ganawa da shugaba muhammadu buhari yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin wannan murmurewar da zaran shugaba muhammadu buhari ya samu izinin likitocinsa domin ya dawo gida najeriya ya ci gaba da aikinsa umar faruk musa amurka a abuja najeriya